Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 41 da 31 da 25 da 49 da 19 da kuma ta intanet a voahausa.com. Masu jima ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a birnin Yamai ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jimarau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da fatan dukanku kuna cikin ƙoshin lahiya kahin ibrahim ka almasi garbe gabatar muku da shirin mu tattauna za ku ji cikakken rahoto daga abuja akan dalilin da ya sa hukumar efcc ta kama jamila tangaza shugabar hukumar raba hilaye a birnin abuja kuma tsohuwar ma'aikaciyar gidan rediyon bbc hausa amma da farko ga Usman Ahmad Kabara da cikakkun labaran duniya. Jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran. Kafar yada labaran Siriya ta rawaito cewa ɗimbin iyalai na ta sulalewa daga garin Aleppo da yake fama da rikici bayan da gwamnati ta buɗe ta ta ba da damar ayyukan ceto ga al'umma. an dai hana shige da fice na makonni a birnin sakamakon arangamar gwamnati da 'yan tawaye Siriya ta buɗe hanyar kaiwa na mutane kaiwa mutane kayan ɗauki daga Majalisar Ɗinkin Duniya bisa gargaɗin da ta yi na cewa mutane sama da dubu ɗari uku suna cikin lahaula na karancin abinci da magunguna a daidai lokacin da 'yan kwanakin baya sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta suke ta faman ruwan wuta a kan 'yan ƙungiyar ISIS ta sama inda akalla rundunar sojin Amurka ɗin ta rawaito cewa an kai akalla harin makami mai linzami guda guda goma sha ɗaya ta sama a manjib inda kuma duk suke ƙoƙarin kwatar ikon garin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara wa'adin zaman dakarun wanzar da zaman lafiyar da ke Sudan ta kudu da kuma yiwuwar cewa za su hana sai da musu makamai inda suka ƙara wannan wa'adi zuwa ranar 12 ga watan Agusta mai zuwa. An kaɗa ƙuri'ar bayan fage a majalisar da ke tsuguna a New York ta Ɗinkin Duniya a nan Amurka inda shugabannin ke tunanin kai ƙarin dakarun tsaro ko kuma ƙaƙaba takunkumin hana saye da sayar da makamai ga ƙasar da da take fama da rikici domin yadda zaman lafiya ke daɗa taɓarɓarewa jakadar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta bayyana yadda ake samun ƙaruwar rahotannin tashin tashina a sudan ta kudu ɗin wanda har hakan ya sa ɗimbin jama'a ke taba zama zuwa sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya don neman mafaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc jami'an gwamnati da majiyoyin taliban na afghanistan sun tabbatar da yaduwar faɗan 'yan ta'adda zuwa wani yankin kudancin lardin helmand da ke iyaka da pakistan mayakan sa kai na 'yan taliban sun kai wani harin mamaya a kanashin a tsakar dare wanda har ya zuwa yanzu ake fafatawa a wasu sassa na yankin kakakin gwamnatin birnin ya faɗawa wa kafar yada labaran afghanistan duk da dai kakakin taliban ya bayyana cewa sun kwace ilahirin yankin bayan sun fatattaki makiya sun bayyana cewa sun jikata sojojin gwamnati a kanashin sannan sun bayyana haka ne a wata takardar sanarwa da suka aiko wa muryar amurka sai dai babu tabbacin irin wannan labari na 'yan taliban sau uku kenan garin kanashin ke fadawa hannun su 'yan taliban a su na kwace shi masu shigar da kara a kasar belgium sun ce jami'an 'yan sanda sun kama wasu mutane biyu bisa zargin suna shirya makarkashiyar kai harin ta'addanci a cikin kasar jami'an sun ce waɗanda aka kama wa da ƙani ne nuruddin da kuma hamza an kama su ne a jiya biyu bayan binciken kwakwab da aka yi gida-gida na wasu unguwanni guda biyu mons da liege sai dai ba a sami wani makami mai fashewa ko kuma makamai a cikin gidan ba a yau asabar ne alkalin da zai saurari karar kasar ake sa ran zai sake su ko kuma ya ci gaba da tsare su belgium dai cikin sun lura da cewa ana kai hare-hare a wurare inda suka yi matukar sa ido domin tabbatar da iran hare-haren da aka kai a brussels bai fada gare su ba sai ita dai brussels ita ce matsugunin cibiyar tarayyar turai da kuma rundunar tsaro ta nato. Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. Yanzu kuma daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da bayanin dalilan da suka sa hukumar EFCC mai yaƙi da rashawa da cin hanci a Najeriya ta kama Jamila Tangaza, tsohuwar ma'aikaciyar gidan rediyon BBC Hausa, wadda kahin a kama ta a tsare. ita ce shugabar hukumar raba hilaye a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. hukumar efcc ta zaɓi yin bayani kan tsare tsohuwar shugabar ta bbc hausa london da aka fi sani da jamila bbc a karkara ba tare da barin manema labaru su yi amfani da na'urorin ɗaukar hoto ko sauti ba jamila tangaza wacce ke hannu hukumar yaƙi da cin hancin a helkwatar ta da ke daura da adaita kumbu a demola wasu tu abuja ita ce har ila shugabar hukumar bada filaye ta babban birnin najeriya abuja tun zamanin tsohon minista bala muhammad jami'an efcc dai sun ce suna ci gaba da bincike kan zargin da ake wa tsohuwar jami'ar labarun don haka suke makon ba da bayanai don kar a ce wasu hakan ya kawo ci cikas shaidun da suke tarawa kuma wani sashin bayani ma na gaban kotu binciken sayan wani gida a unguwar masu hannu da shuni a nan abuja a sokoro kan naira miliyan ɗari da da yan kai daga wani kamfani inda kuɗin suka fito daga hukumar raba filayen ta abuja aegis bincike dai ya nuna kamfani a yadda efcc suka ce na jamila ne kuma gidan ma ita ta saya kazalika ta amince da cewa duk nata ne amma zuwa yanzu bata cika sharuɗan samun beli ba in ji efcc a wata hira ta musamman da madar amurka shugaban efcc ibrahim magu ya buƙaci jama'a suke taimakawa hukumar da labaru don rutsawa da da barayin biro yanzu ma muna planning for whistleblower centers masu ba labari za mu yi center za mu yi creating wanda za ka je ka akwai jawabi kuma akwai muna da telefon muna da website da sauransu muna in all the, the social media you can always report anonymous ma za mu za karba don mutane su taimake mu ba mu nuna akwai abu a gaya mana aiki cibiyar mai taimaka shugaba buhari kan gidajen rediyo da talabijin shaban sharaɗa da ya ce yaƙi da masu zarmiya ma tamkar yanzu gwamnatin buhari ta fara kuɗaɗen da najeriya za a iya cewa ta samu daga 29 ga watan mayu na shekara ta 2015 din nan zuwa 25 ga watan mayu na shekara ta 2016 an samu kuɗi na al'umman najeriya wanda wasu tsiraru suka so su sace sama da miliyan 78 banda wannan an samu kadarori na gidaje ko filaye ko kwangaye wurin 239 wanda wannan mutanen sun ɗebe kuɗin al'umma an sace an je an yi gida na abin alfahari ko an yi wani gidan gona ko kuma wannan kuɗi ne da ya kamata a yi wa al'umma a zamanin aikin ta bbc hausa jamila ta yi fice ne a wani shiri na labari na da ta kirkiro mai neman cusa da'a da yaƙi da cin hanci da rashawa hakanan zamanin marigayi umaru yar aduwa tsohuwar yar jaridan ta ɗauta wagar ma'aikatan bbc sanye da jajayen riguna ta zaga ƙauyukan najeriya inda ta yi kamfen na tona asirin gwamnatoci masu zaluntar al'umma nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya mm, mm, mm, Kuna jin shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karhe 4 da minti 38 wato karhe 9 na dare da minti 38 agogon Najeriya da Nijar yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta kammala tantance sabbin jakadu 47 da shugaba Buhari ya tura inda a ƙarshe ta sassauta tambayoyin kwakwa don kaucewa taɓa kimar wasu jakadun da aka samu waɗanda suka samu cikas gare da takin Najeriya. Baya ga kaddamar da layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna, gwamnatin Najeriya ta janye aikin gina garin yan fim da zai ci biliyoyin naira. Mutane da dama sun soki lamirin shirin amma yan fim sun nuna rashin jin daɗin su ga janye aikin. Imran Adam mai mai sharhi ne a Abuja. Ba maganar mutum zai duba bangaren me zai kawo mai aljihunsa ba. Shin ya ɗabi'ar kuma al'ada ko kuma in ce tarbiyyar mutanen yankin zai kasance. Shi ma abin tashin hankali ne. Gwamna yarufayi na Kaduna ya kafa kwamitin mutum tara don tsara aiwatar da binciken kwamitin aron gamar 'yan shiya da sojoji a Zaria. Za mu yi namu. Wanda gwamnatin tarayya za ta yi za ta yi nata. Akwai abubuwa malaman sunna kaɗai za su iya gyara abu. babbar kotun tarayya ta soke kwamitin makarfi a jagorancin pdp da hakan ya bawa alimadu sharif nasara da alamu ta kaddamar dan majalisa abdulmumin jibrin da kakakin majalisa dogara zai kai ga kotu nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya haka dai to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa Yau zauren ya sauka jihar Adamawa don tattaunawa kan mafita game da tashe-tashen hankula masu nasaba da zargin ɓatincin addini, amma masu tattaunawar sun fara ne da sharar fage a wannan makon. Kar in cika ku da surutu daga Adamawar Ga wakilinmu Sanusi Adamu mai jagorantar tattaunawar. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saduwa wannan shiri inda za mu tattauna kan a cuɗanya ko kuma zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan guda biyu da muke da su, addinin Krista da kuma addinin Musulunci. Yau a wannan shirin muna tare da manyan baki daga addinan nan guda biyu da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Tare da ni akwai Bishop Mike Moses shine shugaban kungiyar kristoci ta Najeriya reshen jihar Adamawa. Akwai kuma Alhaji Gambojika shine mataimakin shugaban majalisar addinin musulunci ta jihar Adamawa. Akwai kuma Alhaji Abdullahi Damari shine shugaban kungiyar da ke shiga tsakanin mabiya addinan nan guda biyu domin wanzar da zaman lafiya da ake kira Interfaith Mediation Center International. Akwai kuma Tom Garba ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Malamai barkanku da zuwa wannan zauren mm. kwana-kwanan nan ko cikin 'yan shekarun nan da suka gabata mu najeriya ko kuma jiyarmu mu ma adama kanta mun sani ana zama ne zaman iyali ɗaya dangi ɗaya yan uwan juna amma cikin ɗan lokaci kalilan abubuwa suka sauya inda ake samun rashin jituwa ko kuma ake zaman doya da manja tsakanin mabiya addinan nan biyu idan aka zo yin harka na yau da kullum ko na gwamnati ko kasuwanci da sauransu wayannan abu batutuwa su ne za mu taɓa a cikin wannan zauren da farko zan soma da alhaji gambo jika a mataimakin shugaban majalisar ƙungiyar mabiya addinin musulunci ta jihar adama a alhaji gambojinka shin a kowane mataki zai kamata a ɗauka domin a kawo ƙarshen zaman kyama da ake samu tsakanin mabiya addinan nan guda biyu. To, alhamdulillah ina ganin mataki na farko shine su mabiya wani addinai dole su fahimci menene karantarwa addini domin rashin fahimtar menene karantarwa addini shi ke kawo wannan. Sannan abu na biyu shugabanni na wannan addinai dole ne su rika saduwa a kullum suna fahimtar juna a tsakaninsu. Sannan na ganin abu na ƙarshe duk bara gurbi cikin wannan addinai domin ana samu akwai su a kiristoci su a musulmai dole ne wayanda suka fahimci addini fahimtar da su cewa hanyoyi da suka ɗauka na kawo matsaloli ba hanya ce wanda za ta kai mu eh, ga zaman lafiya ba kuma ba a amince da abun da suke wannan shine nake ganin an ɗauki wannan hanyoyi to za a kawo ƙarshen waɗannan uh, matsaloli a wannan ƙasa. To a madalla Alhaji Gambo Jika, Bishop Mike Moses, shugaban ƙungiyar Kristoci na jihar Adamawa. Ka ji abin da Alhaji Jika ya ce, ya ce akwai jahilci a ciki. Shin gaskiya ne idan muka ce ku da kuka zama limamai na addinan nan guda biyu sakacin nan daga wurin ku yake ba ku karantar da mabiyan ku abubuwa da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin su da al'umma da suke zaune da su kuna cusa musu kyama da sauransu. Gaskiya ne malamai su suke da wannan laifin? To, sai godiya ga Ubangiji kamar yadda ya faɗa akwai rashin fahimta rashin fahimta eh, yana nan guda biyu ne ɗaya za ka yaka karanta baka san me aka karanta ba na biyu kuma za ka yaka ji baka fahimci me ka ji ba shi za zaka ga a kulliyomi malaman addinan nan suna koyarsuwa mutane kuma suna ji abu da suke ji daban akwai wayansu kuma sojojin hayan malamai wadda ba su cancanta su koyawa mutane ba sabilda su ma sun samu damuwa da fahimtan ko kurani ko bishara yau suna kan gaba irin wannan ya zama dole ne mutane wadda suke da zuciya su bi addinan nan za su ya goce sabili da rashin fahimta amma a babban abun shine 'yan siyasa su ma sun zo sun shiga sun kwaba mana al'amarin addini a kasan nan yau damuwan da muke da su a kasan nan na addini ba lalle lalle a gun malaman addini ba ne amma yana gun ma 'yan siyasa kowane mutum yana so ya amfani da addini sabili da cin siyasa ko kuwa rama ko kuwa dai wani abu da ke zuciyar shi amma ba malamin addini wadda zai fito yau ya ce ku je ku yi kisa wadda zai fito fito yau ku je ku kona masallaci ko ku kona church amma mutanen eh, siyasa sukan iya wannan sabil da a samu abin da su ra'ayin su ke so. A to na gode Bishop Mike Moses. Abdullahi Damari kai ne shugaban kungiyar nan da ke shiga tsakanin mabiya addinan nan guda biyu da wanzar da zaman lafiya kuma ka ji abin da waɗannan malaman suka faɗa. Wani abin da yake faruwa kwana-kwanan nan ko kuma ya kunno kai baya-bayan nan shine inda zaka ga da zarar wani daga wani bangare na addinan nan guda biyu ko ya yi wasu kalamai ko kuma a'a ya kai dai ko dai ya keta dai zuwa wancan bangaren sai ka ga mutane sai su fusata su baje fushin su akan su to ban sani ba idan ka dubi abin da malaman nan guda biyu limaman nan biyu su kai magana kai a ina wannan kuma kake ganin yi sanadin irin wannan rashin jituwa da ake samu to alhamdulillah malam sunusi da farko na gode da bani zarafi na zo na zama ɗaya daga cikin wanda za tattauna a cikin wannan lamarin abinda suka faɗa gabaki da gaskiya ne kuma ba za ka kara komai ba domin su sun sani kuma shi ne yake wakana a dangane da tambayanka addini abu ne yake da muhimmanci a kowane bilada da zarar ka taɓa addinin mutum to dole zai dame shi saboda haka akwai bukatan su masu wa'azin ko ko shugabannin addini da suke gabatar da wazuzuka ko a coci ko a masallatai su kiyaye bakunan su san irin kalaman da za su yi amfani da shi a lokacin da za su yi wazi su san irin mutane suke gaban su kamin su gabatar da kowane wazi amma zaka tarar wasu duk da cewa Allah ya ba su sani na addini Allah ya ba su basira idan suka fada a wani yanayi ko sun shiga a cikin jama'a suna gabatar da kalmomi na ubangiji wato wa'azi sai ka tarar sai wuce gona da iri har ya je ga kai ga inda za a tashi a fusata a fusata har ma kamar wani lokaci za a yi fada a tsakanin juna wani lokacin ma akan yi fada a tsakanin juna ko da shike mu alhamdulillahi a nan adamawa akwai fahimtar juna gurgudo amma wannan akwai bukata mutane su malamai koko masu wazuka su yi gaba su yi la'akari da shi amma kowane mutum addinin sa yana da muhimmanci a gare shi saboda ka. idan kai banzan banzan eh, wato kalamu dangane da addinin sa to dole zai bata masa rai zai je ga zai yi fushi har ma ya yi reacting inda zai jangalo rigima tsakanin shi da sauran mabiya. To madalla malam Abdullahi Damare. A Mr. Tom Garba dan jarida kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. A ka dai ji abinda malaman nan duk suka ce game da zaman zamantakewa tsakanin mabiya addinin nan guda biyu. Hmm. Wani irin sharhi zaka iya yi game da irin alaka da ke tsakanin mabiya addinin nan biyu? eh to malam sai zan ce maka barka da kokari barka da wannan abu da ka kawo saboda ko kuma biyu suka kawo saboda su taimaki jama'ar Najeriya dan da wannan zamu ina ganin za a iya abin da ake cewa wawa da jama'a kai shekaru da baya can da muke yara a tashi na wallahi tallahi babu bambanci tsakanin Krista ko wake musulmi a ƙauye da na tashi a garin Kur'awa, a ƙaramar Kamalere jihar Kaduna samu naka har yanzu da nake maka maganar nan wallahi ma sunan mahaifiyata ro sunan mahaifina Garba amma dukkan su ba su taɓa sallah ba amma amma kakana kuma ya mutu masallaci ina son in gaya maka me nake son ma matashiya ina da yan uwa ina da yayye ina da kakanni ina da faffanni kai zan iya ce maka ma ina da yan uwa na kudda kud wanda cikin mu ɗaya uban mu sun sallah suna musulunci kuma ranar sallah ko kuma ranar kirsimeti ba za ka iya ta, wa yake musulmi a cikin mu ba wa ke kirista kaga a sabanin abin da yake faruwa yanzu kasan zamu ce abubuwa sun lalace sai mu ce to me ke dalili kaga ni a sani na na dan darija kuma da karanta littattafai da nake ta yi in ka duba daga bakari har ka dawo nasi wallahi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ya yi yawata zaman lafiya magana akan zaman lafiya kai hatta ma sura da aya ta sauko akan ka zauna da makwabcinka lafiya sannan ka zo ka duba daga farawa har zuwa ruya ta yohana a cikin littafi mai tsarki eh, eh, almasihu yesu almasihu yi magana ya ce har da zai ba duniya fa ya ce salama ta nake bar muku salama ta kuma wanda nake baku na ba kamar yadda duniya take baku ba ma'ana anan ni salama ta ne nake baku wanda tafi na duniya kuma duniyan ta neme ku da ce salama ku na ba ku tawa salama ku za da lafiya da jama'a to ka gani anan zan iya ce maka za kamar yadda akar makalla mai magana farko ya faɗa mutane ba su da ilimin sanin me ke a cikin littattafan nan guda biyu sosai sannan sai aka dawo aka samu kusan malaman mu da fastocin sun zama yan aikin shata na yan siyasa mu je ka faɗa abu kaza ko kuma idan suna da ra'ayin wani kaza zai zama gwamna ko wani kaza zai zama shugaban kasa sai su fito da wata aya ko kuma wata sura wanda suke gani idan suka yi wa'azi akan ta za ta rinjaye jama'a to dan uwana dama ban bada yin magana kusan gaskiya ne mu a Najeriya ba mu da abin da muka tabbaka da shi ba mu ga abin da muke so kamar a ce maka ni dinnan wani a ce maka ni ba abin da mun kamar a ce maka mutum Kirista ko kuma mutum musulmi to kaga na ku kuskure sannan kana ci kana ibada sannan baka bin ka'idodin abin da littafi ko kuma alkur'ani ta gaya maka kaga ko matsala to kaga idan aka dawo aka ce mutum ne san abin da alkur'ani ta faɗa ko littafi mai tsarki ta faɗa wato babu ko wani ya zo da wani gurbataccen magana ko kuma gurbataccen wa'azi ya san abin da alkur'ani ta fayyace masa zai iya fasara ta zai iya mata ganin yadda Allah yake so a ganta haka kuma littafi mai tsarki idan ka karanta ba kowane fasto bane zai so maka furcin na ko kuma azin wani cewa abu kaza ya zama kaza kai karan kanka ka san gaskiyar magana to zai zama to ba kowa ne zai duba ka ko ya luba ka cikin wani yana mana kyau ba The Voice Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan kinna gaba kin Allah ta sarkin da bai biyayya har abada da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa sai kuma Sheikh Halliru Maraya daga Kaduna ga Sheikh Halliru Maraya. Auzu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ali na tahirin wa sahbi jami'an haqqa qadrin kidaril azim. Ya zama wajibi a ɗauki matakin tsaro sosai sosai ba wai a arewa ko da a dukkan ƙasar baki ɗaya amma da muna magana ne akan wannan yanki kuma yanzu duk abin da ke damun najeriya yana damun ta ne sosai daga arewacin najeriya musamman arewa maso gabas to duk yadda za a yi a ga cewa su jami'an tsaro an ba su ƙarfin gwiwa wajen ba su dukkan abin da yake hakkin su da kuma ƙara sama musu makami wanda suke bukata da kuma kulawa da su da kuma tabbatar musu da cewa ko da sun salwantar da rayukansu wajen wannan aiki nasu to babu shakka hakkinsu ba zai makale ba kuma da za a kula da iyalansu don matuƙar ba a samu zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas ba to ba za a samu zaman lafiya a arewa ba za a samu zaman lafiya a najeriya gaba ɗaya ba ina kira ga shugabannin najeriya wato daga ɓangaren zartarwa da ɓangaren kafa dokoki wato bangaren majalisar ƙasa nan da hatta da bangaren shari'a din sannan da kuma jihohin arewa guda goma sha tara gononin nan sha tara dukkan 'yan majalisu da zamana sun tasa amanar da aka miƙa musu a gaba ganin cewa sun kare ta idan aka yi hakan allah ya yarda wannan yanki namu na arewa martaba shi za ta dawo idan martabar arewa ta dawo martabar najeriya ce gaba ɗaya ta dawo alhamdulillah ne maganar aikin noma a baya wanda idan aka dage za a ga cewa zai samo wa ƙasar nan kudaden shiga kila fiye ma da abin da take samu daga arzikin man fetur to sai dai ga wani abu kuma da yake wa wato harkar noma din barazana musamman a nan yankinmu na arewa shine rikicin fulani da manoma wanda har ya fara fantsama zuwa kusan jihohin kudu maso yammacin najeriya Allah subhanahu wata'ala yake wani abu ba karamin barazana ba ne ga rayuwar al'ummar arewacin Najeriya da kuma al'ummar Najeriya ga baki ɗaya. Fulani makiyaya da manoma ya kamata kowannen su ya fahimci cewa kowanne na bukatar kowanne domin kiwo da noma shine gaba ɗaya abin da ake kira noma ɗin a dunkule samar da dabbobi da samar da abinci sinadarin rayuwa wanda ba za ka iya samu ba ta hanyar shuke-shuke to sai dabba ta ci kai kuma ka ci wannan nama na wannan dabba sai ya na ka samu wannan sinadari to sai na mutanen da ya kamata a ce sun fi kowa zaman lafiya a tsakaninsu sun fi kowa zumunci a tsakaninsu wato makiyaya da manoma su zamana suna kashe junansu akan abin da bai taka kara ya karya ba so ina kira a gare su su ji tsoron Allah sani rayuwar ran dan adam ba karamin al'amari ba ne a addinin musulunci idan ka kashe rai guda ɗaya tal wato ko ɗan uwanka ne mai addini irin naka ko addinin ku ba ɗaya ba sai ka kashe shi to babu shakka Allah subhanahu wataala saboda darajar da yake ba rai da girmama ɗan adam da Allah subhanahu wataala ya ce to zai zama na laifinka kamar ka kashe dukkan mutanen duniya ne baki ɗaya tun daga annabi adam alaihi salatu har ya zuwa ɗan adam na ƙarshe so da ka a ji tsoron Allah. Shi ma rabaran Ubala Nuhu ya ce adalci da haƙuri sun zama dole muddin ana son zaman lafiya. Abinda maganar Allah ta ce, a wancan littafin annabi Amos da na faɗa, Sura biyar a ɗaya ta ce, kun matsa wa talaka lamba, kun kwace musu abincinsu, saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba. to mu tunaninmu a nan shine kiran da muke yi tunda an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasar nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba idan har an iya gane waɗannan barayin ƙasa da suka sace dukiyan ƙasa suka yi cin anci to ya kamata a ce su ne aka matsa ma lamba amma ba talaka ya koma yana zama cikin wahala ba sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa nan ba sun gina gidaje na duwatsu ko a bi su a kwato hakkin talakawa shugabannin ƙasa ina ƙara kira a gare ku ku tuna da kalmar nan da ya kawo ku adalci abinda Allah ya faɗa kuma ta bakin annabi Amos sura biyar aya sha biyar ya ce ku yi adalci cikin majalisar alƙalanku watakila ubangiji Allah mai rundunar mala'iku zai yi wa sauran da suka ragu na wannan al'umma alheri shugabanni idan kun tsaya akan adalcin nan da ya kawo ku idan kun aikata adalci Allah ya yi alkawarin zai yi wa sauran al'umma na ƙasa alheri to ashe kuna da hannu kuna da rawan da za ku taka wajen samun alheri a cikin wannan ƙasa amma kamar yadda ayan nan ta faɗa ta ce sai kun yi adalci a cikin majalisunku to muna kira da a ƙara jin kukan talakawa kada ya zama talaka ne aka matsa ma nan ba ina kira ga cewa faɓarawon nan faɓarawo yake duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo ko daga wani sashin ƙasa ya fito ko daga wani addini ya fito ko daga wani kabila ya fito ko daga wace jama'iya ya fito muna kira da cewa waɗanda suka yi sanadiyar ka yake ciki a yi adalci. Kira na biyu da nake da shi shine ga masu arzikin ƙasan nan musamman mu 'yan arewa domin wata hausa ta ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. To ga kiran da nake yi shi ma akwai ayar da nake in karanta a cikin littafi mai tsarki sashin linjila littafin Timoti ta biyu zuwa da aya sha bakwai zuwa sha tara ta ce masu dukiyar duniyan nan kuwa ka gargaɗe su kada su dogara ga dukiya marar tabbata sai dai ga Allah sannan ya ce ka gargaɗe su su yi nagarta da jinka a wajen aiki nagari su kasance masu hannu sake suna alheri ta haka suke kafa wa kansu kyakkyawan tushe to akwai karin maganar ma da ta ce mai kuɗi abokin sarki idan har wahalhalun ƙasar nan na nema ya gagari shugabancin ƙasa ina kira ga masu hannu da shuni na ƙasar nan su tashi su taimaka su tashi su sa wa gwamnati hannu su tashi su dubi talakawan da ke kewaye da su su tashi su dubi yadda ƙasar take ta samar dangantakar. Jalla guda sau Kai Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Masaurare, ga Usman Ahmad Kabara ya yi shirin kawo muku takaitattun labaran duniya amma karancin lokaci ya sa takaitattun labaran sun shiga mala da watan za a gafarce mu saboda haka. karshen shirin namu kenan sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim Ayawa yake gabatarwa. Kamun salama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga tukur matankari wanda ke kyabbi da iyalan shi da fata yana la suna nan lahiya yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ta haɗa mana sauti tsiyon girma. da injiniyar mu malama zainab abdulrahman ni ce halima jimrau daga nan birnin washington dc ke sallama da ku ku huta lahiya sai kuma gobe da rana da izinin allah